فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن شاء الله ذا دورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أشكين سورة الحمر تراتم نبايا من آية آية 32 كرشان kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ya aiki annabi salihu zuwa ga mutanensa ya kira su zuwa ga Allah sun juya baya ga barin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki ya aiki annabi salihu da shi zuwa gare su Allah ya halakar da su ya buga ma al'ummar da ta zo bayansu da kuma sauran al'ummomi zuwa kanmu wadda muka zo al'umma ta ƙarshe wa'azi da su har zuwa ranar alkiyama Allah ya samu dace insha Allah yau za mu tashi a farkon aya ta talatin da uku Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim annabi salihu alaihi salatu wassalam sai kuma mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam Allah ya ce kazzabat qaumu lutin bin nudur Allah ya ce mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam Allah ya ce sun karyata dukkan gargadin da aka ji musu duk wani jan kunne da aka musu duk wani abin da aka gaya musu zai faru idan suka ci gaba da dogewa akan waɗannan miyagun ayyukan Allah ke duka sun karya Allah ya ce kazzabar ƙaunar lutsin bin Allah ya ce mutanen annabi lutu alaihi salatu wasalam sun karyata dukkan dangin gargadin da aka musu duk wani jan kunne da aka musu duk abin da aka gaya musu zai biyo bayan mummunan aikinsu Allah yake sun karyata Allah ta ce inna arsalna alaihim fasiban Allah yake lallai mun aiko a kansu wata irin iska da take jitansu da duwarsu ba Allah ya musu ruwan duwatsu ba Allah ya iska muka aiko wannan iskan ta fiso musu waɗannan duwatsu da ta gasa su ta halakar da su illa ahlalu Allah ya waɗanda kawai suka tsira daga wannan azaba Allah ya ce su ne iyalan annabi lutu alaihi salatu wassalam idan aka ce aluwani aluwani to ya shafi iyalansa da suke cikin gidansa a ƙarƙashinsa kuma ya shafi mabiyansa wadda suka yi imani da abin da yake tafiya a kai jama'a mun fahimta ko shine da Allah ya ce magana akan fir'auna yace wa agaraqana ala fir'auna wa agaraqana ala fir'auna wa antum tanzurun Allah yace muka halakar da alu fir'auna iya kiyalan gidan fir'auna aka halakar kun ga ai hamana da duk sauran waɗanda suke tare da shi akan wannan mummunar aqidan ai ta shafe su ko Allah ya to muka halakar da jama'ar fir'auna baki ɗayan su wa antum tanzurun ku banu isra'ila kuna gani to amma kun ga ai matar fir'auna da bata gaskata abin da fir'auna ke kai ba ai ba a halakar da ita ba mun fahimta ko saboda haka Allah sai ya ce inna arsalna alaihim hasiban mun aiko wa mutanen annabi lu wata irin iska da take harbi nufin su da duwatsu Allah ya ce illa aladun sai kawai iyalan annabi lutu ma'ana iyalan da suke gidan annabi lutu wanda suka yi imani da Allah suka gaskata annabi lutu akan manzancinsa da waɗanda suka yi imani a cikin mutanen annabi lutu da abin da annabi lutu ya zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce najjaynahum bi sahar Allah ya ce mun tseratar da su Allah ya ce da asusuba asahar shine lokacin da yake dab da ketowar alfijir ba waje ya fara washewa ba Allah ya ce to a daidai wannan lokacin Allah ya ce muka tseratar da su dama a wata sura yake inna mawqidahum sub wa'adi da muka bayar na halakar da mutanenka Allah ya ce shine lokacin asubai to a daidai wannan lokacin aka tseratar da mutanen annabi lut waɗanda suka yi imani tare da annabi lut alaihi salatu wa salam aka halakar da waɗanda suka kafirce ma Allah suka doge akan wannan mummunan aikin jama'a mun fahimta Allah sai yake ni'imatan min indina wannan kuma ni'ima ce daga wajen mu inji Allah me ce ce ni'imar shine a tseratar da kai daga wata azaba da ta dirka ko al'umma ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce sannan kuma a halakar da makiyinka abokin gabanka a gaba gare ka shi kama ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce Allah ya ce ni'imatan min indina Allah ya ce wannan wata ni'ima ce mai girma daga wajen mu kazalika najazi man shaka. Allah ya ce haka muke sakayya ma duk wanda yayi godiya ma Allah akan ni'ima da Allah ya mishi dama godiya ma Allah shine tsayuwa da da'a ma Allah duk lokacin da Allah ya ni'imtar da kai ni'ima wannan shine godiya ma Allah jama'a mun fahimta lokacin da wayansu ayoyi suka sauka a cikin suratul fatih da Allah ya bayyanar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk abinda ya aikata ba komai na da da na yanzu da na gaba ما ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم من ذنبك وما تأخر ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da kai a baya babu komi kuma duk abin da zaka yi nan gaba a rayuwarka babu komi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yana kiyamul laili a cikin dare nana Aisha tace na lalume shi a wajen kwanciyarsa ban ji shi ba sai na shiga ɗakin ina ta lalume ko yana ina ne tace hannuna sai ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sujuda ko ya yi ruku ta ce lokacin da na kunna fitila a ɗakin sai na ga har ƙafafun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kumbura saboda tsayuwa da yake a cikin sallan da ya zo a hadisi a raka'a ɗaya yakan karanta bakara ya sauke ya karanta ali imran ya sauke ya karanta suratul nisa'i ya sauke tukunna ayyul kubu ai ana sana take ya manzon Allah wannan wata irin sallah ce sallah har za ta saba maka lafiyarka sallah har tana sa sawayenka su kumbura sai ta to ba ki ga tukunki sai ya ce ba ki ga alkhairi ba ki ga rahama da jin kai da Allah ya rubuta mini bane yace afala akunu abdan shakura bai kamata in zan bawa mai godiya ba to ni'ima malam idan Allah ya maka ni'ima wato tsayawanka da dogewanka akan addini shine godiya ma Allah kai sabuwar mota ba ka ce alhamdulillahi na gode ma Allah Allah ya ban mashin ka ɗauki motar kana bin kan mata shine godiya ma Allah ba wannan ko ka ce na gode ma Allah ya ban mota ka kafirce ma Allah ba Allah ya baka mashin ka zo kana cewa Allah ya azurta ni da mashin a taya ni murna amma ka ɗauki mashin ɗin kana bin kan kan mata da shi wannan kafirce ma Allah ne ba godiya ma Allah wannan butulci ma Allah godiya ma Allah shine tsayuwa da ta'a akan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da kai shi shine a suratu Ibrahim Allah yake cewa alam tara ila ladina badda ni'matallahi kufran ni'matallahi kufran wa ahallu ila allazina baddalu ni'matallahi kufran Allah yake baka yi dubi ba baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulce ma Allah ba da kafirce ma Allah ba Allah ya ce baka su ba ni'ima sai Allah ya musu gashi nan wurare a Qur'ani da yawa Allah in ya tambaye su wa yake saukar muku arziki daga sama su Allah wa yake muku ruwa Allah wa ya ba ku ji Allah wa ya ba ku gani Allah wa yake muku kaza Allah ashe tabbatar da cewa Allah ne ke maka wannan ba shine godiya ba idan ka sarrafa su ta inda ake saba ma Allah to nan kai butulci ma Allah jama'a mun gani amma duk kafirai yanzu Allah yake cewa sun baddala ni'imar Allah da kafirci ni'imar da ya musu sun juya ta ta koma kafirce ma Allah ai ba sun kore ni'imar sun ce ba Allah ne ya musu ba kullu man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy amman yamliku as-sam'a wal absara فسيقولون الله Allah ya tambaye su kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wai wake azurta ku daga sama da ƙasa wake saukar muku da ruwa daga sama wake fitar muku da abinci da ma'adinai daga ƙasa amma yamliku sam'a awal absar wa yake da mallakar ji da gani in ya ga dama ya barka kana ji in ya ga dama ya kurunta da kai in ya ga dama ya barka kana gani in ya ga dama ya makantar da kai wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyit min al wa ke iya fitar da rayayye daga cikin matacce matacce daga cikin rayayye wadansu malamai suka ce shi ke iya fitar da musulmi a jikin kafiri kuma ya fitar kafiri a musulmi malamai suka ce shi ke iya fitar da busasshiyar tsaba a jikin ɗanyen tsiro kuma ya fitar da ɗanye a jikin busasshe da aka shuka wa man yudabbiru al shin wa ke iya tsara al'amurra ya gudanar da su ayi zafi ayi sanyi ayi damina ayi rani yanayi ya zo lafiya da rashin lafiya Allah sai yace fa sayquluna Allah duka waɗannan abubuwan kafirai da su ce maka Allah ne ashe su ma suna cewa Allah ne musu ashe ba ka ce Allah ya mallaka maka gida shine godiya ma Allah ba ashe ba ka ce Allah ya mallaka maka mota shine godiya ma Allah ba ashe ba ka ce Allah ya baka arziki ya baka abin hawa shine godiya ma Allah ba amma da suka ki yin da'a ma Allah Allah sai yace sun canza ni'imar da na musu da kafirci ne in uwa mun fahimta saboda ka don Allah ya wadata ka ya baka dukiya ka dauki dukiyar ka je ka sata a saba ma Allah ka dauki dukiyar ka je ka sata a abin da zai fusa ta Allah wannan don kana maimaitawa a baki Allah ya maka ya maka ya maka wannan ba shine godiya ma Allah ba amma ayuwa akan da'a shine godiya ma Allah Allah ce kazalika najzi man shakar Allah yake haka da muke sakayya ma waɗanda suka yi godiya Malamin suka ce godiya ma Allah lafazin ashiko godiya ma Allah yana da manya-manyan rukunai guda uku rukunin farko shine duk ni'imar da Allah ya maka wannan ni'imar ka ji a zuciyarka cewa ni'ima ce Allah ya ni'imtar da kai ita ba wayonka bane ba dabaranka bane jama'a mun fahimta zai haka a ranka zai hana ka gawa idan karatu kai yau aka ce kai graduate ne a'a kana da masters a'a kai doctora ne duk abin da kake da shi sai kaga wannan baiwar da Allah ya maka kana da wani wa ya kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya abin da ya samu na ilimi bai kai ɗayan biyar abin da ka samu ba inda wayo ke ba da ilimi da za ka fi shi ilimi ba za ka fi shi ilimi ba idan da wayo ke ba da ilimi ba za ka fi babanka ilimi ba idan Allah ya nufe ka da alkhairi sai ya sauƙaƙe maka hanyar da za ka riski wannan alkhairi to ka ji kanka motarka ba maganar adashi ba ne adashi sababi ne wani tunkan a haife ta yake uban adashi kuma har yau bai da mashin haka ne ko ba haka ba saboda ka ba maganar albashi ba ne a'a albashi da adashi da jari duka sababi ne da Allah ke azurta mutum amma su ba su da ta'asiri su sa wani ya wadata ya samu arziki wannan sai inda izinin Allah to abu na farko ka ji makanka cewa wannan baiwa da Allah ya maka wannan ni'ima da Allah ya maka ya maka ne gamgatakar da sai kawai a cikin bayin Allah akwai waɗanda Allah ya ware a bayansa za su mallaki gidan kansu ni ma ya sa sunana a ciki alhamdulillah wannan iyakacin ta kenan rukuni na biyu shine wannan ni'ima da Allah ya maka ka faɗa da bakinka kuma Allah ya maka shine ma'anan wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith ka malamai suka ce in za ka yi tajin so samu ka yi tajin wa masoyanka ka ce alhamdulillah yanzu ina gane karatu alhamdulillah kasuwa ta yi kyau alhamdulillah jamina ta yi kyau amma dai ka faɗa ka faɗa Allah ya maka ya maka kar a ganka a sai wani kana jin daɗi sai ka ce alhamdulillah kin ma baka ji ka ce alhamdulillah ala kulli hali kar Allah ya maka wata ni'ima a ce a Allah ya maka ce a kai ba haka bane ba haka bane ko in kun ga mutum shigansa a wanke a in ya maka ka ce ya maka da kwace ne gaba ta uku shine wannan ni'ima ka yi amfani da ita wajen taimaka ma addinin ka yi amfani da wannan ni'ima wajen taimaka ma addininsa to idan mutum ya haɗa waɗannan rukunai guda uku to sai a ce ya yi godiya ma Allah to idan mutum ya yi godiya ma Allah Allah ya yi alkawarin zai ƙara mishi wannan ni'ima da ya mishi abu na biyu zai tseratar da shi daga dukkan wani ƙalubale da zai tinkare shi a rayuwa kazalika na gazi man shakar Allah ya ce mun tseratar da annabi lut alaihi salatu wa salam da waɗanda suka gaskata annabi lut alaihi salatu wa salam da asussuban fari Allah yake kuma haka muke sakayya ma waɗanda suka yi godiya ma Allah Allah ya samu a cikin su Allah yace walaqad anzarahum walaqad anzarahum batashatana Allah yace haƙiƙa fa annabi lut alaihi salatu wa salam ya gargadi mutanensa game da damkar mu yace kar ku bari Allah ya kama albaqashatu Fiyal aka zubil idan aka dinki mutum a rasa yadda za a yi da shi a cikin matsala ga masoya ta ko ina amma wallahi ba abin da za su yi walakad an zarafin ba ba shatana Allah ya to annabi ya fa gargaɗi mutanensa game da damkar mu kar ku bari fa Allah ya cin mu kar ku doge akan wannan al'amari har Allah ya yi fushi da ku ya halakar da ku Allah ke marau bin nubu sai suka yi ta kokonto game da duk abin gargadi da aka gargade su a ƙarya ne a abu kaza ne a talauci ne a kaza ne suka yi ta irin waɗannan kai kawo kokonto da shakka akan duk abin da yake gaya musu har al'amarin Allah ya zo ya cin musu Allah ya ce wala kad duru an dhayfihi Allah ya ce hakika sun lallabe shi sun danne shi an dhayfihi game da bakinsa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika Jibril tare da rakiyan waɗansu mala'iku akan aje a halakar da su lokaci yayi lokaci yayi lokacin da waɗannan mala'iku suka zo su mala'iku sun zo halakar da su ne su kuma sun ɗauka baƙi ne noman mutane daga sun biyo su su yi wannan mummunan aikin da su Allah ya ce wa ma za a luna Ibrahima bil Ibrahima فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها وأهله إلا كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم وباء بهم زرعا ولا rusuluna ibrahim bil bushra lokacin da manzanninmu suka je ba annabi ibrahim alaihi salatu da bushara domin haihuwar annabi Ishak alaihi salatu wassalam ya lokacin bisharar aihuwarsa ya zo daidai da lokacin halakar da mutanen annabi lot alaihi salatu to Allah da ya tada mala'iku sai ce su zo su ma annabi Ibrahim bishara cewa zai haifi ɗa annabi ishaq idan sun yi bisharar kuma su wuce su je su halakar da mutanen annabi lut ai mun fahimta ko Allah ya ce walamma ja'at rusuluna Ibrahim bin Bushra lokacin da mu suka je ma annabi Ibrahim da bishara bayan sun mishi bishara kalu sai suka ce inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce kuma lallai za mu halakar da mutanen wannan alqarya hadhihi alqarya bi ma'ana tilka alqarya li anna asma' al-ishara yatanawabu ba'daha ba'da sunayen da ake nuni da su akan iya sa wani a gurbin wani daga da an ce zalikal kitabu ma'ana hazal kitabu inna muliku ahla hadhihi alqarya suka ce mun zo ne za mu halakar da mutanen wannan alqarya alqaryar annabi lut alaihi salatu wassalam inna ahlaha kanu zalimin lalle mutanen wannan alƙaryar sun zama azzalimai kala sai annabi ibrahim ya ce inna fi halutan a garin fa akwai dan uwa nu kadu sai suka ce mishi nahanu a'lamu bi man fiha ai mu ne mafiya sani mun fi ka sanin waye da waye a garin kaga ai dole gane mala'iku ne lanunaddiyannahu wa ahlahu suka ce wallahi za mu tseratar da shi da iyalansa illan ra'atahu sai dai matarsa kanat min al-gadirin ita tana daga cikin wanda za su wanzu a cikin azaba Allah sai yace walamma an ja'at rusulu na dutsen to lokacin da manzannin mu suka isa zuwa ga annabi lut alaihi salatu wassalam sai a bihin sai yayi bakin ciki da ya gansu wa baqa bihin zar'an sai ya samu kunci saboda ya ga mutane masu mutunci da kima ya san kuma rashin arzikin mutanen so lokacin da ya ga bakin sun karo gidansa ya kuma san tun da mutanen gari sun gansu da su biyo su a baya sai hankalin annabi lut alaihi salatu wa salam sai tashi wa qalu sai suka ce mishi la ta wa la kar ka ji tsoro kar ka ji bakin ciki kar ka daga hankalinka inna munajjuka wa ahlaka za mu tseratar da kai da iyalanka in lamar ataka kanat min al-gabirin matar dai tana daga cikin wanda za ta zauna a cikin wannan azaba da ramu musu inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun suka ce za mu saukar da narkon azaba wa mutanen garin nan saboda mummunan fasikanci da suke yi jama'a mun fahimta to Allah anan sai yace wala ajra wa duhu rawa duhu shine sun zo suna irin roƙon sannan dan Allah ka ka ba mu ka ba mu waje mun fahimta ko a can wata sura mace mai suke yi laqad alinta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid wa innaka la ma nurid قالوا suka ce mishi la قالوا daud alaihi salatu wassalam yayi bugun duniya mutanen nan su bar kofar gidansa baki kuma suna nan a zaune ya buga ya buga yace musu ga nan mata a cikin gari don Allah ku je ku nema ku aure kazu suka ce lakat alim ma na fi bana kake min hakki sai ka san babu da bukata game da wa'annan ya'yan da kake nuna mana mata a gari wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san da mu waɗannan bakin su ne damuwa kada sai ya ce musu lau annabi bikum quwwa inda ina da ƙarfi da zan yi buga buga da ku au awi ila rukunin shari ko ina da wata jama'a da za ta taimake ni yau da kun ga tashin hankali mala'iku da suka ji hankalin annabi ya tashi kalu suka ce ya lut inna rusulu rabbik ni ba mala'iku ne lan yasilu ilai kai ma ba za su iya ma komai ba balle fa asri bi ahlika bi kit'in min al-layl kai dai kwashe jama'arka a wani yanki na dare ku fice a dare wala yaltafit minkum ahadun kar wani a cikin ku ya juyo in dare ya tsana ku fita daga gari innahu musibuha illa ma a tasai matarka innahu musibuha ma asabahum duk abin da ya same su zai samu matarka amma inna mau'idahum as-subh tayin da Allah ya bamu mu kashe mutanen garin asubani annabi da yake to dan me za ku wani jira asubani suka sani mishi alaika subhu bi qarib asubani ma ta kusa suka sai ban asubani na ku gama kin tsawa ne ku fita to sun yi yunkuri su danni annabi ya ba su hanya akan waɗannan bai e sana'a marasa rabu ke yana daga cikin mafi munin abin da yau al'ummar mu ta fada duk waɗannan fasadi da kuke ji ake na luwaɗi da sauransu kuke ji a su ƙwaryar kira da sauransu wallahi ƙananan tsari ne wanda ba su da gumɓuyar suna nan makiya Allah manya-manya a kan neman duniya sun ci Allah suna da ƴaƴan mutane suna luwaɗi da su waɗansu kuma sana'a su ke su su ba da kansu malam kai kai tunani wannan duniyar wannan duniyar in dai irin Najeriya mun nan ne wani gadi kake da shi da har zaka sai da kiyama akai in dai wannan rayuwa da da muke ciki da me ne gadi da zaka ci Allah to suna nan yanzu dai luwadi kan ai ya zama ruwan dare ka dinga sauraron kwanyar fira sati biyu nan da aka yi an yi ne akan irin waɗannan wani ne ya je ajiye yara biyu a cikin gida yana tsare da su waɗannan ba ina gaya muku waɗanda ba su da mafaka ne akwai gidaje manya-manya manya-manyan mutane da su irin wannan fasajin fitina a cikin al'umma fitina a cikin al'umma wani abu ne ke zirɗo da ita ta faɗo waɗannan abubuwa su ne zirɗo da ita matukar al'umma ba su tsaya ba kansu birki daga irin waɗannan ababa ba wallahi ba za su zauna lafiya wallahi malam ai zaman lafiya a hannun Allah yake ba wani mutum wanda ko shi waye ko shi waye wallahi da yake yake zaunar da kasa lafiya in ba Allah ba Allah kuma in ba a bi shi ba akwai wani shugaba da yake yayi wa Allah dole ne babu Allah kuma kaida sa la yukayyiru ma bi qaumin hatta yukayyiru ma bi anfusihim mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah tsafi tsafi yayi yawa akan neman duniya tsafi tsafi yayi yawa luwaɗi ya yi yawa zinata zinata sun yi yawa fasari ya yi yawa ya yi yawa idan an yi magana kan laifi mutanen jiwa suna kallon waje waɗansu su ba su kallon kansu idan an yi maganar laifi sai mutane su daga ido suna hangen waɗansu kai ba za ka kalli kan ga me kake ba daidai ba domin ka gyara haka ne da luwaɗi da ma'igo ya zama ruwan dare mutane suna kallo environment su abubuwa suna shigo musu daban-daban daban har abin ya zo ya fi karfin al'umma har abin ya fi karfin al'umma wallahi ina gaya muku bayan Allah wata mata ta buga min waya da na ɗauka sai ce mun tana da tambaya take ta yi al'amarin masu na dogon lokaci wannan abu ta ce ta tuba amma ya dame ta ta rasa yadda za ta yi to akwai wani abu na ko kara ne da sai ta yi ta gagara natsuwa a rayuwar wallahi karshe mana sai muka gano matan aure ne mana matan aure ne da kishiya da kishiya ne wallahi take wannan abu wallahi da kishiya da kishiya ne wallahi take cewa sukan bar mijin sukan ki shiga ɗakin mijin su je su shiga ɗakin junansu suna maɗi yana nan ka gama ta tana ta zirga-zirga a wajen matarsa kai ka ɗauka ɗawa ce ko wani abu ne sai ka samu irin wannan fasadin suke yi matar aure kishiya da kishiya wallahi malam kishiya da kishiya sun bar mijin a gefe wallahi suke cewa su yi alaƙa a tsakaninsu ya fi musu alaƙa da mijin to wannan wata fitina ce al'umma ba za ta gani ba wata fitina ce ba za ta gani ba abinda ake kokarin a tsare shi a waje a tsare shi a bayan gari a tsare shi a ina ne ya shiga gidan aure gidaje na sunna inda ake zama da sunan addini wannan fasadin ya shigo in mata suna nan suna yi in mata suna nan suna yi a su in mata suna nan suna yi a tsakaninsu waɗansu babu ruwansu ma da mazan a tsakaninsu da su idan za ka hana saurayi zuwa wajenta, za ka hana kawarta zuwa wajenta duk waɗannan fitintunan al'umma suka bude kofa al'umma suka bude kofa mutum ya rike yan a gida ya hana ta aure ya ce ta yi karatu sha'awa idan ya tashi addu'a ake mishi ya koma don me ba za ta yi aure ba don ne ba za ta yi aure ba ka rike yarinya shekara ashirin ashirin da biyar mai za ta tana da wadda yake son ta tana da wanda yake son ta saboda ka san dole ne ta samar da wani fuska na farko yadda kake kallon ta tun tunda ba tsoron Allah ba ba addini ba ba Allah ta sani ba ga kuma shekaru ya hau mata dole ta nemi hanyar da za ta bi daga inda ta samu gurbatattun shi kenan. ga tsafe tsafe nan yayi yawa a tsakanin mutane tsafe tsafe yaro ne zai fara primary ko secondary da ya zo ya halakar da iyaye duk akan bukatun duniya duk akan bukatun duniya wanda ba zai biya bukata ba mummunan aiki ne mummunan aiki ne ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث الله تكي إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الله تكي أي مية متانين فاسقين miyagun mutane ne fasikai samari ne za a je a basu su mashina a yi ruwanin da su sannan a zo a ce a yi addu'a waɗannan abubuwa suna faruwa? al'umma dole ta dawo ta tsaya akan abin da zai ba ta mafita malamai suka ce ba abin da zai kyautata al'umma sai abin da ya kyautata magabatan waɗanda suka gabata hanyar da suka bi suka sha wallahi wannan hanyar ita kaɗai al'umma za ta bi ita ba ta sha amma in muka ɗauka ta muna da wani wayewa waye wanda zai haifar da waɗannan miyagun ayyuka a tsakanin mutane shine wayewa kuma ba za ka mori abin da za ka yi ba ba za ka mori abin da za ka yi ba ba za ka mori abin da za ka yi ba komi da a yi sai an hada da tsafi komi da a yi sai an hada da tsafi tsafi ana neman duniya galibin waɗannan ƴan luwaɗi da sauransu ba duk akan neman duniya ba akan neman duniya ne akan neman duniya annabi duni ke biya mutanen sa a tunar bukura ne daga alamin yanzu a ce wa mazan ƴan uwan kuke ke zuwa وتذرون ما خلق الله لكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يتي ينظر كبدي ماذا كبر ماذا كبدي ماذا كبر ماذا ma sabaka kun biha min ahadin min al-alamin yace ba duk duniya ba a taba samun wanda suke mun wannan aikin nan gobe. sai da annabi ya ce wanda kuka same su suna wannan aikin fa qutulul fa'ila wal maf'ul bihi annabi ya ce da wanda yayi da wanda aka yi da shi matukar ba tilasta da shi aka yi da karfin tsiya ba annabi ya ce ku haɗa su ku kashe su zaman su a tsakanin ku bala'i ku bar su a tsakanin ku suna yawo bala'i to yanzu wannan nan ba har kasashen duniya su suke su amma me da ita doka ba a zo a yi biki a yi aure na miji da namiji mace da mace ai annabi ya faɗa ya ce za ku gabo ne za ku gabo ne annabi ya ce wallahi mutum sai ya ga kabari ya gummaci da shi ne a kabari haka yi in dai za a saba ma in dai wa'annan sabon Allah sun tsakanin mutane wallahi mutane su bi tsammanin zaman lafiya in dai mutane za su saba ma Allah in dai mutane za su saba ma Allah wallahi ba za ba za su zama lafiya ba za su taba zama lafiya mu tashi gaba ɗaya wani ne zai gyara mala'iku ne da za a sauka su su gyara dole sai gwamnati ta yi shari'a kafin mu bi Allah mu ba da mu iya gyara kanmu mu yi asali amfanin mu dole sai an da 'yan sanda tukunan mutu Allah to kowa ba shi kowa ba shi ga mutum na zakar kanewa na magana akan laifin wani ne inda za a zo nashi a mai nasiya sai ran sai ake ya fara fada sai ran sai ake fara fada har ne son shi a gaya mishi gaskiya ko da al'umma tana zaune ne kawai kara su ba ta da tsari ba ta da manufa a hakan ne a hakan ne za a ga tudun mun tsira Allah yana wasa da wani ne Allah ya ce walaqad rawadu an baytihi sun bibi annabi lut alaihi salatu wa salam sun danni annabi lut a game da bakinsa akan ya sake musu su fa za a ayyunakum Allah ya ce muka shafe gannan su duka Allah ya kashe su ne a makaranta hmm. Allah ya kashe su ne a makaranta Allah ya ce fa zuku azabi wa nuzur Allah ya ce ku tantani azabata da gargadin da aka muku kuka ki kuji Allah ya ce wa laqad sabbahakum bukratan Allah ya ce ta bugo musu sammako da sassafe mene Allah ya ce azabul muttaqin wata azaba madawwaliya domin daga inda ta zo musu ɗin ta zarce kuma suka yi zuwa ga azabar Allah suna ka turran da ta wuce azabar su babu hutu har abada shi ne azabar mutaki ba wai da aka kashe su shikenan ba a'a azabar yadda aka halakar da su to a halakan su kuma sun yi ta zarce da azaba madawwami a ranar alfiya Allah ya ce ba kasabbahu bukuratan hakika ta zo musu ta bugo musu sammako da sassafe azabun mustaqim azaba madawamiya fa zuku azabi wa nuzu Allah ta kudankani azaba ta da gargadi na kuje wala kan yasarna alqur'ana lil zikr Allah ta hakika mun so kaje alqur'ani don mu asuwa fa hal min muttaqin Allah ta kuma mu asuwa Allah ta mu a cikin sai Allah ya ce كما a ala fir'auna nubur Allah yake hakika ya zo wa mutanen fir'auna mene Allah yake su ma gargadi da tankuni Allah yake mutanen fir'auna ma ya musu in ka ji an ce alu fulan to shi wannan jama'ar shine mutum na farko a cikin ambato walaqad jaa ala fir'auna nuzur hakika gargadi da dukkan dangin tsawatarwa ya je wa mutanen fir'auna hadda fir'auna ko banda fir'auna ai shine ma na farko kafin sauran Allah ya to gargadi ya je musu kazzabu bi ayatina kulliha Allah ke sun karyata ayoyin mu gaba daya fa akhaznahum Allah ke sai muka damce su akhadha azizin muqtadir irin kamun mabuwayi mai iko ya eh, irin kamun mabuwayi mai iko kamun da in an kama ka ba za ka iya subciwa Allah ya samu kace sai Allah ya ce أرباب خير من أولئك akufarukum khairun Allah ta ku kafiran ku sune mafi alkhairi idan dai waɗancan da yanzu duk muka karanta tun daga mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi hudu annabi salihu annabi lutu da dukkan sauran al'ummomin da kuka ambata an halakar da su Allah ta to akufarukum khairun shin kafiran ku su yan lata jama'a mun gani idan wanda ya yi ludu a zamanin annabi ludu ga abin da aka mishi Allah ta ɗin sun shafa ne da mai a kufaru kun kairo Allah ta shin kafiran ku su mafi alkhairi akufarukum khairun min ulaikum Allah ke shin kafiran ku sune mafi alkhairi akan wadannan ku wanda muka ambata a baya am lakum bara'atun fi zubur ko dai kuna da barranta ne a cikin littattafai ma'ana Allah ya rubuta a littattafan da ya saukar cewa ku kin kun yi ba komi am lakum bara'atun fi zubur ko kuna da barrantuwa ne ko Allah ya ce ba zai komai ba idan kun aikata wannan abu Allah ya ce akwai wani littafi ne da ya zo da barrantan ku Allah ya kuma littafin na akwai littafi eh. Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani malam Albani yake cewa duniyar musulmai sun shiga rudani saboda kunci da bala'i da suke ciki a ko ta a kotsa ina ya ce sai aka fara tunanin me solution way out da halin da musulmai suke ciki waɗansu suka ce a'a a yi jihadi waɗansu suka ce a'a a yi kaza waɗanda suka ce a'a a nemi tattalin arziki ya ambata duk dabarun mutane ya ce wallahi dabara da ita ɗaya ce kuma annabi ya faɗa hatta tarji'u ila dini ku. ya ce wallahi sai kun rike addini da kyau amma annabi ya ambata idza tabaya'tum Ina, wa akhadtum arnab al-baqar wa rabitum bizar'i in kuka kama harkar kasuwanci da riba a cikin maguruwan ku kuka koma harkar noma da kiwo duk abun ci gaban sai da annabi ya ambata yake wallahi Allah zai tsora muku kankin da ba za ta dago akan ku ba ba za a daga ba sai kun rike addini da kyau matakar kace kai ba za ka rike aqida mai kyau kai addini tsakaninka da Allah ba kai ba za ka yi addini tsakaninka da Allah ba kai ba za ka rike iyalanka tsakaninka da Allah ba ba za ka zauna da makwabtanka tsakaninka da Allah ba ba za ka yi riko da shari'ar Allah tsakaninka da Allah ba ko bukatar ka ba za ka biya ba mu bukatar ba za ka biya hatta kan jibu ila dini annabi yace sai kun koma kun rike addinin ku wannan ita ce mafita kowa ya ma kansa kuma kowa ya ma kansa fada kowa ya ma kansa fada kowa ya ma kansa fada duk abin da ya kamata a gyara a gyara abin da ya kamata a daidaita a daidaita ana magana akan cin fili ko wani abu da sauransu ku dinga cin layuyyuka ku gani kowa idan ka je bakin kofar gidansa za ka ji kofinsa sai ka samu wani taku uku ko hudu ko biyar a gaban gidan ya sa bulab ya ce mai ba mu so a ce ba daidai ba ne. da haka ne za ka yi roƙon Allah ya kawo zaman lafiya annabi ya ce man akaza min tariqil na shibra duk wanda ya ci dani daya a hanyar musulmai hanya dani daya ka fito kan hanya dani daya annabi ya ce bala'i ya samu duk abin da ya shafi hanya duk abin da ya shafi hanya haramun ne ka kewaye shi don bukatar to yanzu wanda ya yi hakan za ka samu shi kuma na zagin azzalin haka ne ko ba haka ba saboda kan jiga mutane mu muna ambatar laifi ba namu bane in namu ne kowa babu ruwan sa da babu ruwan sa da kai tsakaninka da Allah inda kake wayansa ya kai filinka ne ya kai ba ka bane to duk irin waɗannan abubuwa ga sunan a cikin barka malam kar ka ɗauka wai wani sashi ne kar ka ɗauka wai a'a ma'aikata gwamnati ne a'a in kasuwa ne da malaman da kowa an zabuna a cikin da abubuwa al'ummar ce duk ta fada cikin irin wannan mummunan yanayi kaga addini ana siyasar da addini addini kayoyi da hadisi akwai na malami akwai ɗan jam'iyya wayannan bangaren ɗan jam'iyya kaza ne wannan ɗan jam'iyya kaza ne waɗannan suna tare da ɗan takarawa ne waɗannan suna tare da ɗan takarawa ne ba maslahar al'umma da addini da aka kalla haka ne amana ya tafi a tsakanin mutane to hakan ne Allah zai farko da mala'iku ne a ce kowa ya gyara ko ku gyara kuma ba mu gyara ba mu za mu yi ta jin jiki Allah ya samu dace Allah ya ce an yaquluna jami'un muntasir ai bal muntasir Allah ya ce cewa suke yi ai mu gayya ce jama'a ce da zamu yi nasara kafiran maka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu da gaskiya ya karantar da su gaskiya ya nuna musu abin da yake shine shiriya su abin da suke gani a'a wannan karfi da suke da shi da dunkulewa da suke yi su jama'a ce da duk wanda suka sa shi a gaba sai sun yi nasara akan shi Allah yace am yaquluna nahnu jami'un muntasir cewa suke yi ai mu jama'a ce tawaga ce mai karfi wanda zamu yi nasara Allah ke sayyuhu zamul jam'u Allah ke za a ruguza wannan taron wai Walluna dubur Allah ke kuma za su gudu ran da suka haɗu da masu imani Allah ke sayuhu zamul jam'u wannan jayyar da suke ganin sun yi karfin da ba za su kalli ba Allah ke za a rusa ta Wani walluna dubur Allah ke kuma za su juya baya wannan mataki na farko ya bayyana ne a yakin badar da aka yi wannan tawagar ta zo tsazo an ba su kashi an ba su kashi sun gudu sun gudu wai walluna dubu Allah ya ce bal sa'atu mawqiduhum Allah ya ce to kuma alkiyama ita ce lokaci da aka yanke na hukunta su bal sa'atu mawqiduhum alkiyama ita ce wa'adinsu wa sa'atu adaha wa amar Allah ya ce kuma alkiyama ita ce mafi firgiti mafi tashin hankali da masifa wa amar Allah ce kuma alkiyama ita ce mafi tashi ba mafi tashi kiyama ita ce mafi dace Allah ya samu dace sai Allah ya ce إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما mujrimin fi dalalin wa su'ur Allah yake lalle mujrimai masu laifi Allah yake suna cikin wata irin kasa Allah yake kuma suna cikin wutan sa'ira mun gane ko wuta mai babbaka wuta mai kona Allah yake mujrimai suna cikin bata suna cikin wuta mai tsananin kuna yau mai yusabu na finnari ala wujuhihim Allah ce ranar da za a dinga jan su a cikin wuta a kan fiskokinsu duk dan wuta haka za a dashi a kife a ciki haka ana jan ana jan fuskansa a kasa zuku masa saka sai a ce musu kudandani kuna kudandani babbaka shin na saka Allah ya kai inna kullu shay'in mu bi qadar Allah ya ce lalle komai da komai Allah ya mun halice shi ne a bisa kanta mun gane ko duk wani abu da Allah ya halitta ya halitta abun ne a bisa kaddara ba shi ba wai abin ba ta bane a'a sai da aka kaddara faruwar abin aka kaddari abun tukunna abin ya kasance inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna Allah ya ce al'amarin mu kuma bai kasance ba illa wahidatun ba ce kalma ce ɗaya, al'amari ne ɗaya, umurni ne ɗaya. kalannin bilbasar Allah ke kamar kirtawan jini ana tumu al'amarin mu haka e shi ya in mutum ya mutu wadansu sai ka suna mamaki an ya ka mutu kawai shi kenan matar ka mahaifiyar ta tafi ta samu kamu kamar an kyafta ido haka haka na alaye ka an rasa an Wa wa ma'amurin na illa wahidatun kalamin bilbasa Allah ya al'amarin ba komai bane Allah ya ce face al'amari ne ɗaya ba a maimaita ba a ce mutu a sake cewa kuma kanu ba za a faɗi abin ya faru kuma a sake cewa ya faru kan ne ba ba inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun Bai kun. Allah ya ce al'amarin mu qawluna li shay'in furucin mu maganan mu ga wani abu idza aradnahu in mun nufi abin ya faru kawai Allah ya rike mukan mishi kunne zama kawai sai zama Allah ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalantin bil basar sai Allah ya ce wa laqad ahlakana ashiya'a ashiya'a ashiya'akum Allah ya hakika ai mun halakar da kire-kiren ku ina mun jiko jama'a walakad halakna ashiya'akum duk wani tsiya da kaga mutum na yi to akwai irin ta da Allah ya magance matsalar Allah ya ce walakad a ashiya'akum hakika mun halakar da kire-kiren ku fa hal min mudzakir Allah ya ce to akwai mai wa'azuwa akwai wanda hakan zai zama mishi wa'azi wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur Allah ke duk abin da bayi suka aikata komai yana rubuce a cikin littattafan ayyukan su wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur yadda muka zo muka zauna nan za a rubuta ka duka zauna idan ka je ka zauna ka kalli kullu za a rubuta ka kalli kullu duk abin da bawaye furuci ko aiki yana rubuce a littafin mu dage wajen aikata ayyukan alkhairi domin mu yawaita domin mu yawaita ayyukan alkhairin mu mu samu rinjaye da ayyukan alkhairi a ranar aljiya Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da bayan suka aikata shi yana rubuce a cikin littattafan aikinsu wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar Allah yace kowani al'amari karni da babba Allah yace yana rubuce sadara sadara layi layi wa kullu sagirin wa kabirin kowani karami da babba kaji karami da babba Allah ce mustaqar an rubuce shi sadara sadara innal muttaqina fi jannatin fi jannatin wa nahar Allah ya lalle masu tsoron Allah mutakai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah Allah ya sa mu a cikin su fi jannatin Allah ya ce suna cikin gidajen aljanna wa nahar suna cikin korama kogi irin na aljanna har nan ma'anarsa al'anhar koguna koguna na gidan aljanna mun karanta a cikin surat muhammad irin nau'ukan kogunan da kuma yadda yan aljanna za su yi walwala a cikin Allah ya samu na da a cikin wannan kasuwa Allah ya tsare mu daga azabar Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suna cikin gidajen aljanna suna cikin koramai na gidan aljanna fi maq'adi sidiqin Allah ya ce a wani mazauna mazauni na gaskiya kada fi maq'adi sidiqin maq'adi sidiqin office ne maq'adi sidiqin shago ne a nan duk za a zo a raba gani eh, ofis kuma wata ran wannan kai ma wani ziyara a ofis Allah ya ce fi suna cikin gidajen aljanna a cikin koramai a wani mazauni na gaskiya duk inda da mutum a zaune a duniya ba na gaskiya ba duk mazaunin da mutum ya zauna na gaskiya ba mafi munin mazauni mafi munin matsayi shine ka zauna a matsayin da yaudara matsayi ne irin na yaudara wani yazo yana ce maka yalla ko yalla ko amma a zuciyarsa bai ganin kimarka daidai da kwayar zarra ka san wani ya ce mai labai kudin kan da ya labai ran da ba kudin ba ruwan sa ginin sa ba za ka san shi ran da wannan kujera a ofis din ba za ka gan shi ba ran da ka kan wannan kujeran siyasar ba za ka gan shi ba to dama kujeran aiki ce ya labai ne kudin shi ne yalla wannan ofis din shi ne yalla boy sai ka zama yalla boy din banza kin dai da mutuncin ka da kimar ka baka samar ma kanka kima ba wani abu ne mai rushewa ya samar maka duk ran da ba wannan abun babu kima ai baka yi ba Allah ya tafi maqadi sirkin suna wani mazauni mazauni na gaskiya Allah ya zauna da mu amma inda malikin muqtadir a wajen mai mulki mai iko Na Allah ba kenan Allah ya sa mu garbo ranar alkiyama Allah ya sa azaba ba za ta shafe mu ba ranar alkiyama Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace jama'a wannan shine karshen suratul qalam abinda muka karanta a cikin dai Allah ya ba mu wanda muka yi kuri Allah ya yi mana imam ikon karanta bidin nan da kuma za mu karanta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk